وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu albarka, barka mu da sake haɗuwa da ku a wannan masallaci namu, Masjidu Ali bin Abi Talib, daga wannan yankin anguwa Madinar Zazzau, a nan garin Zaria, lardin Zazzau, jihar Kaduna a Najeriya. a yanzu da muke magana muna magana ne a yammacin alhamis ɗaya ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan uku shekarar bature dubu biyu da ashirin da uku a ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan masallaci namu a dukkanin watan Ramadan irin wannan lokaci Allah cikin rahmansa ya sake dawowa da mu domin ainihin wato mu ci gaba daga inda ainihin wato muka kwana idan ba manta ba a ainihin wato shekarar da ta gabata mun kwana akan aya ta ashirin da uku a farko farkon suratul bakara, wanda muke sare insha Allah za mu tashi daga kan aya ta ashirin da hudu kafin sannan za mu so malam ya karanto mana jeren jiyar waɗannan ayoyi har zuwa aya ta talatin insha Allahu a matsayin mabuɗi ga wannan majalisi namu da fatan Allah ya albarkace mu da hasken alkur'ani fala tafaddal mashkura أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ظلم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم يجعلون أصابعهم في آذان من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءً وأنزل من السماء ماء فأخرج به فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين جزاك الله خيرا حفظه yan uwa masu albarka kafin mu shiga cikin darasin namu a yau insha Allah za mu fara gabatar da waɗannan ainihin wato jawabai bayan mika dukan yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda a cikin lutufinsa da rahmansa ya raya mu zuwa wannan lokaci ya sa muka zamo daga cikin waɗanda za su shaida wannan wata mai albarka muna ƙara godewa Allah bisa wannan ni'ima da kuma ni'imominsa masu yawa na bayyane da na ɓoye muna fatan Allah maɗaukacin sarki ya cika mana ni'imansa kuma ya gafarta mana babu shakka duk wanda Allah maɗaukacin sarki ya mishi arziki ya rayu zuwa wannan lokaci to hakika Allah maɗaukacin sarki ya mishi baiwa baiwa mai girma ba dan komai ba sai don saboda akwai da dama waɗanda bara muna tare da su amma Allah cikin hikimarsa bana da shi Allah bai kaddara muna tare da su a wannan ainihin wasu waje ba muna addu'a ta musamman ga duk mamatanmu ubangiji Allah ya gafarta musu tun daga na kusa har na nesa waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba baki ɗaya mamatanmu musulmai Allah ya musu rahma ya ainihin wato sanya su ya zama dausayi daga cikin dausayin aljanna kada ya sanya shi ya zama wani rami daga cikin ramukan wuta kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki mu ma idan ta mu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani bayan nan akwai waɗanda a cikin hikimar Allah kuma har ila yau suna kwance ba su da lafiya a wannan daidai lokaci fara tun daga kan ainihin wato a mai gidan namu wanda shi ma a shaida ne mu al'umman wannan masallaci muna tare da shi amma Allah cikin hikimarsa ya ainihin wato jarabce ta da rashin lafiya tare da yana sauraron mu kuma yana jin a yanzu haka kuma ya ce a isar da sakon shi ga al'umma baki daya to muna addu'a Allah ubangiji ya ba su lafiya Allah madaukakin sarki ya sanya wannan jinya ya zama kafara gare su mu da muke ganin kamar muna da lafiya Allah ya kare mu da lafiya ubangiji Allah madaukakin sarki ya sa mu cika da imani har ila yau ba za mu manta da ɗan uwa masu kula da gudanar da harkar wannan masallaci ba Allah ya sani ba ta ainihin wato barin wani lokaci daga cikin lokutan su face sai ya zama al'amarin ci gaban wannan masallaci da al'umma wannan anguwa ne yake a ran a da yaushe za ka ga suna cikin ainihin wato faɗi tashi wajen ganin yaya za su ciyar da al'ummarsu gaba wannan ɗawainiya da suke yi tun daga ainihin wato kwamiti na wannan masallaci da ainihin ɗan uwa ɗewa na zahiri da na ɓoye waɗanda suke ba da nasu gudunmuwan Allah Ubangiji ya musu kyakkyawan sakayya ya sa aljanna ya zama makomansu. Babu shakka wannan al'amari kamar da kuka gani ba zai taɓa kasancewa ba sai ya kasance a ƙarƙashin gudanarwa. Sun sadaukar da kawunansu kuma sun wa sauran al'umma dukkanin wato nauyace-nauyace wanda ya kamata ce duka mu yi amma Allah ya kore mana wasu jajirtattu muna addu'a ta musamman Allah ya saka musu da alkhairi a ƙarƙashin wannan zan ƙara yin addu'a ta musamman game da wani al'amari na a ban takaici da za mu ce kenan ko da ya faru gare mu har ila yau a wannan yanki na asarar masallacin idinmu da muka yi ko filin idi ko muna fatan Allah ya maye shi da abin da ya fi shi alkhairi shi ma na san har yau ba su ainihin wato a kwanta ba suna nan suna ta mana kokari ta yadda za su samar mana da ainihin wato ko dai wannan waje ya tsara tabbata ko kuma wani wajen da ya fi shi alkhairi addu'a mu dai ko da yaushe Allah ya ƙara karfafan su Allah ya taimake su sannan har ila yau ba za mu manta da ainihin wato sauran ɗan uwa waɗanda in babu su to dukkanin waɗannan faɗi tashi da ake yi ɗauki ba da ake yi ba zai zama ya amfanar ba shi ne mu sauran al'umma wato da muke halartar waɗannan ainihin wato abubuwa tun daga salloli guda ainihin wato biyar da sallar juma'a da sallar idi ɗin ko da da ainihin wato zuwa sauraren darasi ne to ina ganin mu ma mun cancanci addu'a ta musamman Allah ya ƙara mana ilimi mai albarka kuma Allah ya amfanar da mu abin da muke saurara Allah ya bamu ikon yin aiki da shi Allah madaukakin sarki ya sa mu dace haka alaran mu a waɗanda su ma a koda yaushe suna nan ba ta barin idan su ya kwanta suna hana idanunsu bacci domin su taskace wannan ɗimbin kundi da Allah ya saka a cikin ƙirjinsu na alkur'ani ubangiji Allah ya tabbatar musu da wannan ainihin wato haske na alkur'ani Allah ya sanya musu albarka a rayuwarsu kuma Allah ya amfanar da mu da su da abin da suka sani na alkur'ani a waɗannan gabatarwa ya zama wato kamar ka ce wajibi ne mu gabatar da shi domin a cikin waɗannan al'umma muke rayuwa kuma su muke fara gabatarwa wannan kafin waɗanda suke nesa shi yasa muka ga dacewan mu fara ainihin wato yin wannan to kafin mu wuce wannan gaba ta farko ba za mu manta kuma sauran 'yan uwa waɗanda suke tare da mu ko da ba ma ganin su a nan a zahiri amma abin wato da zai ba mu mamaki shine kusan tun wani wato taku da muke yi a nan wajen suna tare da mu irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi game da sahabbansa lokacin da aka tafi yakin Uhud wasu ba su samu sun je ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna fil madinati la rijal a garin Madina akwai wasu mazaje ma sirtum masira babu wani taku da kuka yi a wannan tafiya yaki wala qata'tum wadiyan babu wani ainihin wato kwari da tudu da kuka shiga kuka haye face illa wa hum ma'akum fil ajr suna tare da ku wajen lada abinda kaɗai yasa ba ku gansa a zahiri ba to wani uzuri ne a ainihin wato hana to akwai wasu ƴan uwa wanda a yanzu din nan ma da muke tare da su suna a da muke wannan darasi suna tare da mu ɗari bisa ɗari suna sauraron mu kuma suna mana fatan alkhairi a koda yaushe waɗannan ƴan uwa su ma ba za mu manta da su a cikin addu'a ba Allah ubangiji ya yi wato ƙara ma rayuwarsa albarka ubangiji Allah ya sa dukkan mu mai tarayya wajen wannan aikin alkhairi gaba ta biyu bayan wannan ainihin wato abin da muka fara gabatarwa yana da kyau kamar yadda muka yi ishara mu ƙara yi mana tuni na ainihin wannan falala da Allah ya yi mana ya raya mu muka shaida wannan watan azumi ne albarka babu shakka duk wanda Allah ya raya shi zuwa watan azumi hakika Allah ya mishi baiwa baiwa mai girma sakamakon haka ne muke son mu dan ji wasu hadisai kwaya biyu zuwa uku insha Allah wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya bayyana irin dimbin alkhairi da falalan da ke cikin wanda ya shaida azumin watan Ramadan daga cikin waɗannan ainihin wato hadisai da za mu karanto ga su a cikin wannan littafi na al'imam wallafan babban malami professor samir ibn amin al-zuhairi allah ubangiji ya shi da rahma bayan da ya zo ya fara gabatarwa ya kawo ayoyin alkur'ani mai girma wanda suke bayyana falalan wannan wata na ainihin wato ramadan da kuma hadisan manzon allah sallallahu alaihi wasallam mabambanta daga cikin hadisin da za mu yi wato karanto mana akwai hadisin sahabi Abu Huraira Allah ya kara mishi yadda wanda al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi mala yake cewa an Abi Huraira radiyallahu anhu qala daga sahabi Abu Huraira Allah ya kara mishi yadda yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace qala Allahu azza wa jalla Allah mabuwayi da ɗaukaka yake cewa kullu amali ibn adam lahu illa siyam duk wani aiki wanda dan adam ya aikata na ibada ko mu'amala to shi yake cin riban wannan aikin kuma Allah baya bukatar komai a cikin wannan aikin sai fa ibada kwaya daya <clears throat> shine sai Allah yake illa siyam in banda azumi kaga wannan yake nuna girman falalan ibadar azumi Allah ya ce fa innahu lalle yadda al'amari yake shine shi kam azumi ni nawa ne azumi ka duba duk sauran ibada da bawa ke gabatarwa Allah ya ce ya bar mishi abin shi da sallah da hajji da sadaka da ziyara da komai Allah ya ce lahu amma azumi fa sai Allah ya ɗauke shi ya ce wannan kam nawa ne Allah ya ce wa ana azumi bihi da haka ni kadai zan iya ba da sakamakon ibadar azumi jama'a wasiyamu jumna annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ci gaba da cewa azumi din nan da kuke gani to garkuwa ne fa idza kana yawmu sawmi ahadikum idan ɗaya daga cikin ku ya wayi gari ya samu kanshi a halin yana ibadar azumi fala yarfus to azir yayi taka tsantsan ya kula kada ya yi wani aiki ko wani zance na batsa ko kwarkwasa duk wani abu da zai nuna yana yin wani aiki na iskanci ko batsa ko kada ya kuskure yi domin yana yin wani ibada na musamman da Allah ya ce nashi ne wannan ibada jama'a kuna ji sannan Allah madaukakin sarki a cikin wannan hadisi manzon Allah ya ce sai yake cewa wala yashab kada yi abubuwa na wauta abubuwan sakarci abubuwa na jahiliya na magudanci kada ya aikata su fa in sabahu ahadun idan da wani zai zage shi a halin yana ibadar azumi au qatalahu ko kuma ya neme shi da fada falyakul ga jawabin da zai ba wannan mutum ya ce da shi in nimru'un fa'imun ni dinnan da kake gani ina azumi wannan kaɗai ya ishe shi jawabi wato idan ka gaya ma wanda ya zage ka ko wanda ya neme ka da fada ka ce kana azumi to ka riga ka gama da shi shine abin da kake cewa shine kana cikin wani halin ibada ta musamman wanda Allah ya karɓa wannan ibadan ya jingina wa kansa kuma ya ce shi kaɗai san ladan da zai ba wanda yake wannan ibada to ni da muke ibada da Allah ya jingina wa kansa ba zan biye maka in yi wauta ko in yi rashin hankali ko in yi wannan jahiliyar da kake nema na da shi ba da haka ni ba zan zage ka ba kaga wannan ai ya ishe shi jawabi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ci gaba da cewa sai Allah ya ce wallabi nafsu muhammadin biyadi manzon Allah ya ce na rantse da wanda ran Muhammad yake hannunsa Allah kenan ko la khulufi sanis bashi da bakin bakin a da bakin mai azumi yake yi atyabu inda Allah ne rihin musu ya fi daɗi ya fi soyuwa ya fi tsarkaka kuma ya fi kanshi a wajen Allah fiye da turaren ne. farhata ne shi wanda yake ibada azumi to yana da wasu farin ciki na musamman guda biyu ya rahuhuma wanda zai same su zai samu wannan farin cikin la mahala guda biyu ne farin ciki na farko idza afara fariha bi sifrihi sanda ya zo buɗe baki za ka ga mai azumi yana wani farin ciki na musamman na jin daɗin cewa ya kusa yin buɗe baki haka ne ko ba haka ba za ka ga duk wanda yake azumi aka kusanci lokacin buɗe bakin nan sai ka ga yana wani jin daɗi ko an an sa mishi wannan jin daɗin ko ba a sa mishi ba sai ya ji shi a tattare da shi wannan farin ciki na farko da Allah yake sa wa mai azumi kenan na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace wa idza laqiya rabbahu wannan kuma za a tanaje shi sai lokacin da zai haɗu da Allah mahalicin shi a wannan lokaci da zai haɗu da ubangijin shi fariha bi saunihi zai yi wani irin farin ciki da ibadar azumin da yayi farin cikin da bai yi da sauran ibadoji da yayi ba sai ya yi ina ma da gaba ɗaya rayuwar shi azumi yake yi wa Allah saboda irin sakamako da Allah ya tattala mushi wanda zai samu a ranar gobe alkiyama Allah ubangiji ya sa mu dace wannan na ɗaya kenan jama'a daga cikin wato hadisan da suke ƙara bayyana falalan azumi da wannan wata na Ramadan akwai hadisi da alimamu imam Tirmidhi da Ibn Kuzai suka ruwaita da wasu malamai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa idza kana awwal laylatin min shahri ramadan ana shiga daren farko na watan ramadan domin sanannen abu shine daren watan ramadan ake fara shiga ko shine irin daren da ya gabata a yanzu kamar misali mu ce daren jiya mu za mu fahimta ko da aka yi duban wata aka yi ta sanarwa cewa an ga wata gobe azumi to daren da ya gabata din nan ana shiga wannan dare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake sufidati shayatin sai a kama shedanun aljani baki ɗaya kaf sai a je a ɗaure su a sarka a sanya ta a mari a sanya ta a kurkuku wa maradatul jinni sannan kuma a kama ainihin wato kangararrun aljani su ma duka a ɗaure su wa hulqat abwabun nar sannan za a kama ƙofofin wuta gaba ɗaya sai a garkare su a kulle su falam yufta min ha baba au babu babu ƙofa kwaya ɗaya da za a buɗe a cikin ƙofofin wuta wannan dalili ne wanda yake nuna cewa a cikin watan azumi to Allah maɗaukakin sarki yana yin yafiya yafiyan da ko da mutum ya yi aikin shiga wuta idan ya ce Allah na tuba ka yafe mun Allah zai yafe mishi za mu zo mu ji a wani hadisi yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane dare har a fita wannan watan ramadan Allah yana ɗanta bayi daga wuta sai ya shigar da su aljanna kowane dare zama an fahimta ko kaga ashe wanda Allah ya raya shi ya shaida irin wannan watan ba ƙaramin rahama Allah ya mushi ba ya rage kaɗai ya yi ƙoƙari ya yi aiki saboda ya ci moriyan wannan falala domin kada kuma ya zama daga cikin waɗanda za su yi asara Allah ka tsare shi da haka za a kulle kofofin wuta gaba ɗaya manzo Allah ce ba za a buɗe kofa ko ɗaya ba a cikin shi wa futtihat abwabul janna Allahu akbar sannan ta ɗaya ɓangaren kuma dukkan kofofin aljanna sai a buɗe su sai Allah ya ce ku bar a buɗe duk mai son shiga aljanna ga lokacin shiga aljanna watan Ramadan ya zo watan falala da baiwa Zuma an fahimta ko Salam! yughlaq minha babun babu ƙofa kwaya ɗaya da za a rufe na yin wato aljanna wa yunadi sai Allah ya aiko wasu mala'iku wasu masu shela ko wani mai shela Allah ya aiko shi wannan mai shelar sai ya rinka cewa ya baghiyal alkhairi. ya kai da kake kwaɗayin alkhairi wanda alkhairi ya dame ka aqbil to kai ka gabato lokacin aikata alkhairi yi da haka kada kai sakaci ga ka yi karanta alkhairanka a cikin wannan watan ka yawaita alkhairanka domin wannan wata wata ne na alkhairi wa ya baziya shari ya kai ma aboki shari wanda kai kuma ba abin da kake sha'awa sai ka ga ta kawo mutane shari to ana baka shawara in aka shiga watan ramadan aksir ka kame daga shari domin aikata sharri a wannan watan to ba karamin bala'i yake jawo ma mutum ba da haka wannan mai shelar yake baka shawara cewa ka kame daga sharri watakila sai Allah ya ji ɗanka ya maka rahama watakila sai Allah ya canza zuciyanka ya tashi daga zuciyar masharranci ya koma zuciyar mai son alkhairi jama'a ana fahimta ko annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya cika kashe da cewa walillahi utaqa'un minan nar annabi yace tausayin Allah ya kai da kowane lokaci Allah na tsanta wasu bayi a cikin watan daga wuta ma'anan wannan magana shine a jiya irin wannan lokaci jama'a Allahu akbar waɗannan irin bayin to lissafin sunayensu yana cikin sunan yan wuta ne da sun mutu kafin wannan watan wallahi ba abin da zai hana su shiga wuta tsananan wannan ba wannan ba ne mai girma Allah ya raya mutum ya shaida watan Ramadan ba shi yasa an taɓa yin wasu sahabbai guda biyu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ɗaya daga cikin su aka kashe shi a wajen jihadi kuma kowa ya san falalan mutuwar jihadi wanda aka kashe a fagen yaƙi fagen dada wannan sahabi sai ya samu wannan daraja ɗayan kuma sai Allah cikin hikimanta sai bai kaddara zai irin wannan mutuwar shahada ba da haka shi ya dawo gida ya zo ci gaba da rayuwar shi sai da ya shekara guda bayan mutuwar wancan dan uwan shi sannan Allah ya ɗauki rayuwar shi kuma shi ba a wajen jihadi aka kashe shi ba me zai faru sai aka samu wani sahabi abokin shi sai ya santa sai ya mafarki kwanciyar shi ke da wuya sai mafarkin tashin alkiyama ana hisabi zama an fahimta ko yake sai aka zo aka fara kiran waɗanda za su tafi aljanna na ƙololuwa da haka wannan sahabin yake sai na sa ido in ga suwa da wa za a kira yace ina cikin kallo sai na ga waɗannan 'yan uwannan guda biyu duka sun taso suna jiran a kira su yace a raina sai na fara tunanin wa za a kira wanda ya mutuwan a shahada ko yace amma abin mamaki da aka tashi kira sai ba a kira wancan da ya mutuwar shahada ba sai aka kira ɗan uwan wanda ba a wajen yaƙi aka kashe shi ba aka ce aka fara kiran shi sai aka ce kai ne kake da daraja madaukaki a aljanna don haka ka haye ka tafi ɗan uwanka shi kuma za a ba shi inda ya dace da shi sai bayan wancan ya tafi can an gama da matakin sai aka zo mataki na ƙasa sannan sai aka kira wannan ɗan uwan nasa da ya yi mutuwar shahada abin mamaki ko to shi ma wannan sahabin haka yayi mamaki gari na wayewa sai ya taho wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo ba manzon Allah labarin mafarkin da yayi kenan ko yace ya manzon Allah abin mamaki na gani manzon Allah yace me abin da ka gani yace nayi mafarkin wane da wane ɗan uwan nan da aka kashe ɗan uwansa a wajen jihadi shi kuma ɗan uwan daga bayan rasu irin mutuwan Allah da ake cewa ɗin nan ko yace sai na ga shi aka ɗauka aka kai shi daraja na sama kafin shi wannan ɗan uwan ya same shi yace shi ne abin ya bani mamaki dan na san mutuwar shahada mutuwa ce mai daraja wanda kowa na fatan ya irin shi ai mun karanta hadisai wanda suke bayyana falalan mutuwar shahada a nan ba arabi ko daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam yake shahidi yana da wasu darajoji guda shida a wani riwayan guda bakwai wanda ba wanda yake samun wannan darajar sai shi na daya yugfaru lahu fi awwali daf'atin min dami jinin farko da zai tsalla a jikin shi sai Allah ya ce duk laifin da yayi a duniyar nan na yafe mishi ba wanda yake samun wannan darajar sai shi sannan na biyu wa yura maq'adahu fil janna kafin ya mutu za a fara yaye mishi shamaki ya ga masaukin shi a cikin aljanna ba wanda yake ganin masaukin shi tun a nan duniya sai wanda ya mutuwa shahada ana kashe shi din nan yana faduwa yana ainihin wato jin zafin wannan harbi ko yanka ko suka da aka yi mishi yana cikin wannan raɗaɗin mutuwar kawai sai a nuna mishi masaukin shi a aljanna wannan ba darajar mutuwar shahada ba ne jama'a sannan nan take manzon Allah sallallahu alaihi wa yake za a tsaira mishi aure da mata saba'in kuma matan aljanna wa yuzawwaju bi huril ayn kaji jama'a kunan kuna tunanin gashi ya faɗi ya mutu ashe shi ya tafi ma bikin ɗaurin auren shi jama'a an gane wannan da ko da haka kuna ganin ai shi kenan wani ya tafi amma shi murna yake yi na hudu kenan fa na hudu manzo Allah yace wa yuhalla bi hilyatil iman nan take za a kawo mushi wani irin kaya shekin kaya na ado wanda imani ne material din wannan kayan da aka ba wanda ya taba sa irin wannan kayan a duniyar nan babu zama an fahimci wannan da ke ko sannan bata kare a nan ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace Wai yushaffa'u fi saba'ina min aqaribihi ranar tashin alkiyama za a kira shi a ce wane kai dama already kai dan aljanna ne amma kafin ka tafi an baka wato bonanza ka kira danginka mutane saba'in wanda za su zama maka escort kuma sakamakon haka su ka shiga aljanna an yace ni dangi saba'in fa jama'a waɗannan fa ba su kawai saboda kawai su yan uwan shi ne kawai to ina kuma ga shi ina son ku gane darajar mutuwar shahada amma yau ga shi wani yayi mutuwar shahada kuma an ga an riga shi shiga aljanna abin da ya ba wannan sahabin mamaki kenan to kun san dalilin da yasa na kawo muku wannan shine jawabin da manzon Allah ya bashi manzon Allah ya ce mamaki kake yi ai ba abin mamaki bane shin wannan dan uwan nasa alaisa sama ba'dahu wa falla ba yayi azumin watan ramadan bayan mutuwan ɗan wannan nashi ba kuma ya rinka yin salloli na farilla bayan mutuwan shi ba sai wannan sahabin yake eh yayi azumi ko tabbas na watan ramadan kafin ya mutu manzo Allah ce to fallalan azumin watan ramadan din nan shi yasa ya sheta wannan ɗan wannan nashi bai kamo shi alada ba jama'a ashe da muka samu wannan darajar bai kamata mu gode wa Allah ba da haka kowa ya gode wa Allah kan wannan ni'ima alhamdulillahi ala hadhihi ni'ima da haka mu yi kokari mu ƙara ƙani wajen mu ga cewa mun ribatu mun samu alkhairan da ke cikin wannan wata mai albarka Allah ka sa mu dace to kun ji jama'a daga cikin abin da Allah ke yi na falala da baiwa a cikin wannan watan shine yana ƴanta wasu wuya daga wuta sai ya maishe shi yan aljanna yaushe da yaushe ake yanka wuya sai manzon Allah ya ce wa zalika kullu lailatin ana ɗan taubayi daga wuta ta shiga aljanna duk dare na watan ramadan har sai an fita wannan watan shi yasa yake daga cikin abin da ya kamata ka kwaɗaiki ka ji ibada a wannan falalan yancin ana samu ne kowane dare sakamakon wani hadisi da ake cewa goma na farko gafara goma na biyu menene yanci goma a'a wannan hadisi bai tabbata ba ga wanda ya tabbata a kowane dare Allah ke yanta wasu bayi shi yasa aka sunnanta aka shar'anta ibadar sallar tarawihi a kowace dare wannan na daga cikin sirrin tarawihi shi yasa waɗanda Allah ya taimake su suka fara tarawihi cikin jiya to su suka dace don dama da an shiga watan to daren farkon na ake sa a fara tarawih yasa ga waɗanda suke ganin abubuwan da ke faruwa a duniya a yau sun ga ƙasar Saudiya su ma tun daren jiya suka fara tarawih to kai da baka samu kai jiya ba sai ka dage abin da ya rage kenan ko <laughs> Allah ka sa mu dace hadisi na ƙarshe da za mu karanta mana saboda ba ba ajin karanta falaloli bane munasaba ce ko muka ga saboda yau ne ranar farko to bari mu fara karanta abin da zai kara zaburar da mu ai ina ganin kowa yanzu ya fara ganin muhimmancin wannan dama da Allah ya bashi wataƙila bayan wannan dama ba za ka ƙara samun wani ba shi yasa kuka ga muka tsaya muka fara yin addu'a da ƴan uwan wanda su sun riga mu gidan gaskiya da son su samu ne da su ma a ce suna raye a wannan lokacin wallahi su zai yi burin ina ma da ko da daren jiya kawai ya shaida kafin ya mutu amma ina ba samu wannan dama ba to kai da ni da muka samu wannan dama yanzu ya kamata mu sakaci to shi yasa muke tunatar da mu wannan don kowa ya ƙara zage jamfi ya ƙara kai kada ya sakaci ɗan uwa masu albarka Allah ya sa mu dace hadisi na ƙarshe kamar yadda muka ce da za mu karanta hadisin Abu Huraira ne wanda al-Imam nasai ya rawaito hadisi ne wanda bil ya an yi wato tabbata insha Allah ma'aiki tsaya da amincin Allah tabbata gare shi yake cewa a atakum ramadan ya ku al'umma to ga watan ramadan ya zo watan ramadan ya iske ku shahrun mubarakun watan nan wata ne mai albarka jama'a wannan a bisa harshen jama'a a bisa harshen manzan Allah sallallahu manzon Allah ya buɗi baki ya ce maka wannan wata ne mai albarka kuma ka ɗauka wasa ne wallahi wata ne mai albarka jama'a shahrun mubarakun wata ne mai albarka wannan na daga cikin dalilin da ya sa malamai suka ce tun da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi irin wannan jawabin to duk wanda Allah ya raya shi ya shaida watan to ba laifi bane in aka yi mishi gaisuwa na musamman cewa barkan mu da wato gaman katar da muka yi na shiga wannan wata shi sa irin wannan gaisuwa da ake ta wa juna muna taya zina murna mun yi mana barka babu laifi a kansa insha Allah jama'a an gane wannan da kyau ko manzo Allah yake shahrun mubarak wata ne albarka daga cikin albarkan watan farada azza wa jalla alaikum siyamahu Allah mabuwayi da ɗaukaka ya farlanta muku azumtan watan na'am jama'a akwai wasu abubuwa da malamai suke lissafawa manya-manya guda bakwai wanda kowane musulmi ya kamata ya ga ya cire banki a cikin wannan wata mai albarka inda hali in kuma babu hali to ka yi guda shida a cikinsu in shidan bai samu ba ka yi guda biyar almuhim ka ga ka ainihin wato wato yi don waɗannan ayyuka a cikin wannan watan abu na farko jama'a shine azumin da ake yi a cikin watan to kaga an yi azumin an fara da kai an kare da kai in ba ga masu uzuri ba ko masu lalura babu ibada mafi muhimmanci a cikin wannan watan jama'a kamar azumi da ake yi a ciki domin kun gane sirrin watan asalin sirrin watan dama shine dan ayi azumi da haka kada kai sakaci ya kai dan uwa ka zama daga cikin waɗanda ba za ka azumci wani yi ne a cikin waɗannan yinin azumin nan ba idan na ce kada kai ce wani zai rinka mamaki ta da ba kowa zai yi ko eh, ba kowa zai yi ba za ka zo ka biya mu akwai wanda saboda sakaci da rashin kulawa ga shi dai a zahiri yana shan yunwa yana shan kishirwa amma wallahi a karan banza ne a karan wofi domin bai kula da abubuwan da aka ce a kula da su ba wanda ya sakaci a kansa zai bata mashi azumi ba da haka mutane dawa suna bata azumin su ba tare da sun sani ba yasa wajibi kowa ya shiga kai ta yi shi jama'a musamman a irin waɗannan zamunna da ake da al'alat da wasa'i waɗanda suke da sauƙin su fata wa mutum azumi to wallahi haihata haihata alaikum anfusakum kowa ya shiga kai ta yi shi wannan shine sirri ko dalilin da yasa muka ce ni mana bayanin wannan gaba domin annabi sallallahu alaihi wa alihi yana cewa yace nawa za a sami mutum yana shan yunwa yana shan kishirwa amma ba abin da zai tashi da shi sai wannan yunwan banza sai wannan kishirwan banza me yasa saboda bai kula da wasu abubuwa da aka ce a kula da su ba za mu zo mu ji su bari mu gama jin wannan hadisi ashe ka ya kamata mu kiyaye kowa ya yi kokari ya ga cewa yana azumin nan kuma yana karawa da addu'a rabbana taqabbal minna innaka anta sami'ud du'a kowa ya kara da addu'a ya Allah ka karɓa mana to addu'an da ka yi to fa sai yi da takasan da kiyayewa da kula yanzu mun ji a cikin wata hadisi Abu Huraira annabi yace fa idza kana yawmu sawmi ahadikum idan ɗayan ku yana azumi to kada yi wani abu na iskanci ko batsa ko kwarkwasa wannan na daga cikin abin da yake rugurguza azumi jama'a kana azumi amma kana zantuttuka na batsa kana azumi kana kwarkwasa ko da kai da matanka ne balantana kai da wata ajinabi kana azumi kana kallace kallacen al'aura fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mafiya yawa sakamakon waɗannan wasa'ilu da muke magana na intanet da ya sauki a zamun nan nan namu Allah kaɗai ya san abin da idanuwan mu suke gane mana wallahi duk wanda bai kiyaye ba zai kuni yana shan yunwan banza yana shan kishiyar banza da haka kowa ya rinka ganin shi abin da Allah ya gaya mana a cikin alkur'ani kenan kullum mu'minina kullin mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum ولا يبدي نذير ذلك أدنى قل للمؤمنين وقل للمؤمنين يغفوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم يا متى على رمى <laughs> يا وداع جاي fa afallahu anka wa anna Allah maɗaukacin sarki ce ka gaya wa muminai maza da ainihin wato rinka ganin su kuma su kiyaye su tsare al'auran su banda zinace zinace banda ainihin kallace kallacen al'auran wasu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la'ana Allahu nazir wal muntazir Allah ya tsine wanda ya bayyana al'auran shi domin wani ya kalla kuma Allah ya tsine wanda ya kalli al'auran ba amma dubai da al'amarin tsare ke koma a yau har mutane tun suna damuwa yanzu kamar ma ba komai ba ne suna ganin dan ta ga al'auran wani babu damuwa yadda mata yanzu suka suka wulaƙanta kawunansu ba wani abu na al'auran jikinsu da ba sa bayyanawa Allah ubangiji ya tsare mana imani to in sun bayyana ba daidai bane kai kuma ta yi wato kalla to a cikin wayoyinmu Allah ta ɗaya san irin tsaraiki da ke bayyana da kuma kallace-kallace da mutane suke yi to wannan yana bata azumi jama'a mu kiyaye da haka kowa ya rinsa ganin shi a zahiri ko a koyi Allah ya sa mu dace haka su ma mata aka umarce su su ma su rinse ganin shi kuma su tsare al'auran idan ba haka ba to mutum zai ta shan yunwan banza ne yana shan kushirwan banza duk wannan falala da muke karantawa to sai dai kawai mutum ya ji kamar yadda ake ji din nan amma ba za ka ribatu ba Allah ka tsare mu daga cikin waɗanda ba za su ribatu a cikin wannan wata da haka jama'a mu kiyaye annabi sallallahu alaihi wasallam yake shahrun mubarakun farallahu azza wa jalla alaikum siyama Allah magwayi da ɗaukaka ya sallanta muku azumtan yinin wannan wata to shine muka ce ibada mafi girma da za ka yi a wannan watan akwai azumi bayan azumi fa jama'a akwai tsayuwar na fili bayan na farilla dukkan sallolin farilla dama ba ma a magana wannan kawai ka ɗauka ta ma yi su ka wuce yanzu maganar nafila ake yi amma abin ta kai shi kila wani sallar su bayan yau ma bai yi shi a jam'i ba wannan ba karamin asara ba ne wani kila bai yi a zahar ɗin da aka yi yau a jam'i ba wani la'asar da aka kammala ba da jima wannan kila bai yi shi a jam'i ba wani kila ba zai yi nazar ba to ka zama ba ka daga cikin waɗanda za su yi wannan asara kowa ya sa wa kanshi daga farkon wannan ainihin wato wata da aka shiga babu sallah kwaya ɗaya da za ka rasa a jam'i kai ba ba wai jam'i kawai ba da kai za a rinka ta da kabbaran harama kai wannan alkawari ka yadda za ka samu kalala da ainihin wato lada a cikin wannan wata mai albarka da haka kowa ya sa wa ranshi. kuma ba wanda ba zai iya ba ma domin ba aikin da ya kai maka muhimmanci abin da Allah ya halice ka domin shi haka ne ko ba haka bane to wani aiki ne zai tsare ka kana ji ba ba sallan da za a yi in dai ba kasan arna kake ba da ba za a kira sallah ba da haka ana kiran sallah ala masna'in minna wa mar'a dukkan mu muna ji muna gani amma mutum zai yi biri inda ake kiran sallar nan sai ya ji kamar ba da shi ake ba a'a da kai ake cewa ake abin nan da kake kai dai kake yi a lokacin ka bar shi saboda me, Allahu akbar minhu Allah ya fi wannan aikin girma shi ne saƙon ladanin ai ko ba cewa suke Allahu akbar ba to muna jin haka a zuciyarmu to in ba haka muke ji ba to mu kula daga yanzu duk sanda ka ji aka ce Allahu akbar Allah shi ne mafi girma sai ka gwada me kake yi a lokacin a kana a taba kana titin babur a kana sayar da tumatir ko kana ainihi wato siya a saye-sayen na siyarwa kana aikin ofis kana yin wato kallata ka sai ka tuna da wannan abin da Allah wa ya fi wani girma to Allah ya fi shi girma ka bar wannan abin ka amsa to duk wanda ya ɗauka haka ko babu sallan da zai rasa a jin insha Allah dan yana ganin babu sallan da da an gama kiran sallah ake kada ya kama sai an dan bada dan mintuna wai ka samu kai alola kai tsarki kai waye kai waye ka zo kai sallah to amma haka zaka ga mutane wani har a tafi rukuni sannan zai tawo a guje kuma ƙarya ne gudun da yake yi wallahi ba ƙarya bane jama inda da gaske ne yana son ya samu me ya hana shi ya zo ya samu tare da waɗanda ba su gudun ba da zama ma ku gane ƙarya ne gudun nan duk na ƙarya ne in da iyan da gaske ne ya zo kafin a yi ruku'u domin wasu ai suna masallacin kafin a yi ruku'u haka da kuma ka bani sai mama na abu me ya hana shi shi to mu sa wannan a rabu tsayuwa a wannan wata shine abu na biyu yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ba lokaci ne ga hadisan nan suna kallon mu muna kallon su annabi yace man qama ramadana imanan wa ihtisaba kufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya tsayi watan ramadan to tsayi wannan ya hada da sallolin duka gaba gare su shine na farilla kamar yadda Allah madaukakin sarki a cikin wani hadisin kudusi yake cewa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ana uhibbuhu mimma taratuhu alayhi babu wani abu da bawa zai aikata in ƙaunace shi kamar abin da nace ya aikata na wajibi in ka gama wajibi to sannan sai ka ƙara da nafila sai ka ƙara samun kusanci da Allah jama'a muna fahimtar sirrin to mu kokari mu kula da shi sallolin nan jama'a kuma musamman iyaye mata a gidaje ku da ba a farranta muku zuwa jami'i ba to sakacin nan zai fi komawa ta bangaren ku zaka je ka ga mata ba sa damuwa su sallah akan lokaci annabi sallallahu alaihi kuma an tambaye shi wani aiki ya fi falala yace as-salatu fi waqtihi aw ala waqtihi yin sallah akan lokacin sa to ba daidai bane sakaci da sallar farilla to sannan kuma sai ka kara da nafila to nafilin nan tun daga sunanin rawatib wanda ake yi kafin sallolin farilla kowace sallar farilla akwai nafila da ake son a gabatar akwai nafilan da ake yi bayan sallar to kamar da muka faɗi a zai yi a ce kayi na suna kafin sallah kaza in ba ka zo da wuri ba sai da ka kwaso a guje ke maganar na hula ko kun fahimta jama'a da haka mu yi jama'a wallahi kamar yadda muka fara karanto mana wannan daman da muka samu da gane cewa fa ba wani cin hanci muka baiwa Allah ba tausayi ne da nukufi da rahman Allah kawai ya sanya mu daga cikin waɗanda za su samu wannan rabo to kada mu sakaci Wataƙila last chance din mu kenan wannan to kafin ta ce mana to mu ribaci wannan lokacin Ima muna fahimta kuma za mu ribaci lokaci ne ta hanyar kula da waɗannan abubuwan da muke ambatawa da haka kada wanda ya saka ciya ko masu albarka wannan nasiha ina faɗi ne domin ya kwankwaci zukatanmu tun daga ni da muke faɗi har mu da muke saurarawa mu gane cewa ba lokacin wasa ne muka zo yanzu ba an yi wasa tsawon shekara wata goma sha ɗaya da ya wuce da wannan watan kan mai sakaci gaba sa na ya ce ramadanu ila ramadan bai lima bainahuma idan Allah ya raya ta ramadan inda ya gabata kuma Allah ya taimake ka ka halarci ramadan da ake ciki to in kai aiki tukuru tsakanin su duk laifin da kai sai Allah ya taimaka wani falala ya wuce wannan kuma jama'a za mu samu tausayi da ya wuce wannan daga Allah kuwa har Allah ya gama jin kanmu ya gama tausaya mana duk waɗannan abubuwan da muke yi muke ta tsoro Allah ya ce ga wani dama da zamu za mu cire ma kawunan mu duk wannan hausa allazi at'amahum at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf su tsayuwa jama'a bayan ka kula da sunanin rawatu sai kuma ka kula da wato ƙiyamun layl yana daga cikin abu mafi muhimmanci a cikin wannan wata jama'a tsayuwar dare da aka dare rakin watan ramadan jama'a ba na bacci ba ne dare rakin ramadan ba na bacci ba ne an taɓa samun wata baiwar allah a zamanin da ake siyar da bayi a kasuwa wani mutum ya shiga kasuwa sai ji ana tallan wata baiwa ana cewa duk wanda yake son ya samu mutum ya kirki to ya siya wannan baiwa sai abin ya ba shi mamaki ya to bari ko ya siya ya je ya gwada shi ke nan ya siye ta yana siya ya kawo ta gida yana kawo ta gida sai sai a kawo mata abinci ta ci da aka ba ta abinci kun sa abin da take take ita tun da take rayuwa ba ta taɓa shaida cewa ana cin abinci da rana ba domin dukkan yininta azumi take yi wa Allah wannan mutum ya fara ganin abin nan wasa wasa ne ko gaske gaske ina fata an fahimta shi kenan yake to babu laifi Allah ya karba Allah ya sa a sha ruwa lafiya aka yi buɗe baki sai bawa Allah nan ta zo wajen mai gidan yace ya maulaya ya kai mai gidana shin ba ka da wani bukata na wani ɗawainiya a matsayina na baiwarka da kake son yi maka in sauke nauyinka da yake a kaina sai ce a tukuna dai yanzu kan ban da wani bukata sai ta ce to ka bani dama zan je kuma in sauke nauyin Allah mahalicci na da yake wannan mutum ya ce a lallai fa wannan fa bai fa akwai fa sha'ani akan al'amarinta wasa ya dauka shikenan aka yi magariba aka isha ana zuwa shi sai je hau zare zai kwanta har ma fara bacci sai da wata zo ta yi sallama ya buɗe ido yace ya maulaya alaysa laka haja min khaliqika ya kame gidana ba ka da wani bukata a wajen Allah mahallicinka ne yasa ina da shi mana yace to ai na ga ka kwanta ne <laughs> ke ne kake bukata a wajen Allah kuma ka kwanta da wani ai shi yanzu ya kamata ka yi kowa da Allah sai ce ba Allah ki hakuri na ƙuni ina neman kuɗi yau a matsalar mu jiran mu jama'a tsakani da Allah duk mun sani muna neman duniya ina za mu iya tashin dare shi ke nan sai zai wance ce so. tun da ba ka da bukata wajen Allah bacci za ka yi to ni a matsayina na bai wanka ba ka da wani bukata ne da gare yake a wa mu ce ba ki bacci bacci ake ina ba yanzu yanzu ba lokacin bacci bane yake sai ci gaba da ibada mun ta abun mamaki na gaba dare na rabawa sai ta ƙara dawowa sai sallama wallahi sai musu sallama ya bude ido lafiya bai wa Allah yace ka ce kana son ka huta har yanzu mutum ba za ka tashi ba lokacin da mutanen kwarai al'abirawu suke ribatar su da su yanzu kai kana kai haba mai gida shi yasa dalilin da wancan ma ya sai da ita ya zama iya ba jama'a wani da ko ya ce ke yi hakuri zan miƙe ƙarshen dare insha Allah wallahi ita ta ta ci gaba da ibada dare ana shiga ɗaya bisa uku na ƙarshen dare sai ta kayar zawa ta yi sallama bawan Allah wallahi ka zo lokacin ƙarshe wanda da an fita wannan lokacin shi kenan kayi asara da haka ina baka shawaran ka tashi yanzu yake don da ƙyar ya miƙe yake to bari shi ma ne ya gani kun san abin mamaki jama'a da wannan baiwa ta koma ta yi sujuda shi ya je a lokacin ya miƙe yana lola yana waye yana waye Ya ce sai ya jiyo ta tana cewa ya Allah mahalicci na ya kai wanda kake kai ne rabbul ibadi wa namu ibadin lak kai ne ubangijin bayi na gaskiya dukkan mu bayin ka ne Ya ce to yadda muke son ka sauƙaƙa min in sauke nauyin Uban gidana ya Allah ka sauƙaƙa min in sauƙe nauyi ka sai ba abin da zai ba ku mamaki wannan baiwa Allah da tawaye gari kuma marimin da ce za ta yi bacci sai kuma ta dawo ta ce to mai gida me kuma kake bukata ai sai ce kuma ai matsala ya kare waɗannan abubuwan da na gani ya tabbata abin da na ji ake faɗi a kai da aka ki je na yan taki wallahi daga nan ta samu yanci ba kuma san abin mamaki ba da ta fito ta samu yanci sai ta ɗaga hannu sama ta ce ya Allah na? ina miƙa maka godiya ka samar mini da yanci a wajen ɗan adam yanzu ya rage ka nake nema ya Allah ka yanta ni daga wuta daga faɗin wannan addu'a kawai sai ta faɗi ta ta ji bayi masu neman lahira kenan da gaske a cikin neman lahiran kuma har duniya kun ga ta samu to shi yasa malaman suke cewa man kana yuridu dunya duk wanda yake son duniya to ya nema ya raya gari zai samu duniya wa man kana yuridu al-akhirah duk wanda yake son ya samu lahira to ya raya gari zai samu lahira wa man kana yuridu dunya wal akhirah in kana son ka hada ka samu duniya da lahira duka sirrin dare ne wallahi yasa ka je ka samu duk wani mawadaci mai dukiya mai hali ka tambaye shi tsakani da Allah alaji kana baccin dare kina yi da dare ko ba ta yi wannan shi ya bacci da dare take haɗa lissafi jama'a <laughs> sai da kike tana ka kike bacci sai ta ba a samun duniya sai an raya dare wallahi to haka ba a samun lahira sai an raya dare in kuma kana son ka haɗa duka dai duka dai sai ka raya dare da haka jama'a wannan dama ce ka samu wataƙila in ba wannan irin watan ba da za ka iya samun sauki na kai ibada cikin dare ba to ka ci amfanin wannan watan shi ne abu na biyu kenan akwai bari da yawan lissafawa don lokacin na kan hararan mu abu na uku suka ce daga cikin abin da ya kamata mutum ya ci moriyarsu idan aka shiga wannan watan a sadaka ka yawaita sadaka babu lokacin da bawa yake yin sadaka sadaka mai saurin karkuwa da kuma babban lada irin sadaka da ake yi a cikin watan Ramadan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama har ila yau sahabbai suka ba mu labari suka ce kana ajwada nasi bil khair annabi ya fi kowa alkhairi wajen kyauta da sadaka annabi ya fi kowa suka ce to in kana son ka gane kyautan manzon Allah da alherin manzon Allah suka ce kana da ma ya kunu fi ramadan sai an shiga wata ramadan za ka gane manzon Allah yana da kyauta suka ce wallahi manzon Allah yana kyauta a watan ramadan minar rigin mursala fiye da iska wanda yake zuwa da alkhairi da ruwan sama da ni'ima da sanyi iska wanda babu tsanani a cikin shi annabi ya fi wannan iskan kyauta in ya shiga watan ramadan saboda a watan ne yake haɗuwa da mala'ika jibril kowane dare yana karanta mashi qur'ani to idan annabi ya san ya haɗu da malaika jibril gari ya waye sai ya ji daɗi duk abin da yake da shi sai ya ta kyautan shi kawai kyautan wanda ba ya tsoron talauci yasa za ka ji manzo Allah yana wayewan gari kawai sai a ce yayi kyauta da raƙumi ɗari kuma ko shakin bai yi ba raƙumi ɗari jama'a ta yanzu aka ce dubu ɗaya ɗaya takaddun nan namu na Najeriya naira in kai sadaka da guda ɗarin shi wani zai koma yana zazzaɓi nawa ne na sadaka dubu ɗari ka taɓa sadaka da dubu ɗari ba ne muna kyautar raƙumi ɗari ba ne mutum wannan shi ne wanda muke cewa muna koyi da shi ba yi muna koyi kuwa ko sai inda kawai za a yi ta rigima da mu yana ta jayayya Ba a nan ma yana ta aga to ka a wannan wata kada kai sakaci da shi kun ji abu na uku abu na hudu suka ce kai kokari ciyar da abinci kuma bayan kyauta wancan umumin kyauta ke ciyar da abinci kuma bil ahab abincin ma ina a ce za ka ainihin wato buɗe wa mai azumi bakinsa ko da da dabino kai walau da shakki tamari ko da da tsagin dabino domin duk wanda ya buɗe wa mai azumi baki manzon Allah ya ce za a ba shi ladan da mai azumin nan ya samu inin shi gaba ɗaya ba tare da shi kuma an sauye mai nashi ladan ba to ina kai da zaka ciyar da shi abinci ko ka an yi wato buɗe masu azumi guda biyu baki shi yasa zahaba ahlud dusuri bil ujuri wallahi masu kuɗi amma masu yaye su sun gama tafiya da lada da yanzu mutum yana da hali sai ya buɗe mutane goma bakin su duk ladansu za'a za a ƙara maka a naka ina ga wanda zai ciyar da al'umman masallacin nan gaba ɗaya ya ce ya musu isfaru fa'i ya ka masu yi to kada ku ɗauka cewa asara kuke yi dama ce kuka samu ku ci moriyan daman kafin lokaci ya kuri Allah madaukakin sarki ya samu dafi na ƙarshen su ko na biyar ɗinsu da na shidar da na yi na biyar da na bakwai shine wanda yake da hali a wannan watan ya umara ya umara jama'a domin manzo Allah ya ce umara a watan Ramadan to ladan su ɗaya suke kullum doki suke yi da wanda ya yi aikin hajji cikakke babu rabu babu rabu ko ɗaya in kai umara a watan Ramadan irin ladan wanda ya sauke aikin hajji za a baka kaga in kana da hali ne zai hana ka je kai komai tsada kai tunanin tsadan ladan da za ka rasa fiye da tsadan kuɗi da kake tunanin za ka rasa kuma mun fahimci wannan da ke ko Allah madaukakin sarki ya samu dace karshen wannan hadisi jama'a kamar yadda muka ce lokacin namu ya da yawa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa za a buɗe kofofin sama su fattamu fiye abuwa sama za a buɗe kofofin sama kofofin aljanna kenan kamar yadda muka ji a baya wa tughallaqu fiha abwabul jahim za a kulle kofofin wutan jahim gaba ɗaya wasu ghallu fihi maradatu shayatin sannan za a tsauri kangararin shaidanu lillahi fihi laila abu na ƙarshe kenan na bakwai manzo Allah ya ce Allah ya yi muku wani baiwa kuma a cikin watan me baiwa wani wata dare ce kwaya ɗaya sai Allah ya tsare daren a cikin watan duk tsawon kwanakin shekara ba watan da ake samun wannan daren sai watan Ramadan إنا أنزلناه في ليلة مباركة كنا كنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا فاعلين لك رحمة من ربك رحمة من ربك إنه هو الحكيم العليم أولا وزنكم الله إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر وشينا ثم قال لله فيه ليلة خير من ألف شهر Allah ya muku wani kyauta kuma ta musamman a cikin wata, shi ne da ya koye muku wata dare a cikin wannan wata na Ramadan wanda ya dace da wannan daren zai samu alkhairin da ya fi watanni dubu da babu irin wannan daren a cikinsu watanni dubu jama'a idan kai lissafi shekara tamanin da uku kenan da ɗoriya ina jin a zaman nan namu ma ka samu ɗan shekara tamanin da uku sai an ba shi wajen da zai zauna na musamman to kun ji <laughs> wani dattijo ce ba shi ma shekara tamanin da uku ba wasa ba to amma ga dare kwaya ɗaya an ce alkhairin da ke wannan daren ya fi wannan shekaru tamanin don girman Allah in Allah ya sa ta dace da wannan daren mai kai asara ashe ya kamata ka dage ko bai kamata ka dage ba to bari ka ji manzon Allah da yake ya san alkhairin da wannan daren ke dauke da ita sai annabi ya ce man hurima khairaha duk wanda ya asara wannan daren faqad ya yi asarar duniya da lahira babu asarar da ta kai wannan ya kai ɗan uwa sai da aka gaya maka irin wannan sirrin me zai hana a ce dukkan daren watan gaba ɗaya kwanaki ashirin da tara ne fa ko talatin ga shi yanzu ɗaya mun fara maganar wasu mu mun yi fara shi dan wasu ba su komai ba daren da ya gabata daren ramadan da ya tafi yanzu sai ka tare gaba to me zai hana ka raya dukkan sauran daren ka da wasu cewa waɗannan 'yan kwanaki ɗin nan ba haka Allah ya kira su ba ayyaman ma'adudat kwanaki da kaɗan da zaran sun ƙare yanzu shi kenan ba za ka taɓa samun su ba kuma to tun da ayyaman ne ma'adudat ka haƙura mana da duk abin da kake tunanin kake so na sauki da barci da da hutawa waɗannan kwanaki talatin rak su wuce ka raya daren in ka raya daren rakin talatin dole tabbas ka samu lailatul qadr ko ka sani ko ba ka sani ba to me zai hana karaya da rikin talatin don wasu kasan wai suna cewa ai tunda an ce yana goma na ƙarshe ne su ba za su koma ba sai an je koma ta ƙarshe don Allah ya ce ya ɗauke shi a goma na ƙarshe kuma sai kaya akwai sojan da zai kama Allah to Allah za ka mana haka ba kai saba ganin daman Allah ne to amma an ce tabbas yana cikin watan to kai kokari ka raya da cikin watan shine ibada na bakwai daga cikin ibadoji da ake son mutum ya kula da to ka haka mai da muka ce in kai za ka iya waɗannan bakwai din to ka tabbata ka yi ka a watan in ba zai yi ba in akwai wanda ya gagare ka sai ka ga sauran da ba za su gagara ba duka ka yi su Allah ka samu dace waɗannan su ne hadisan da muke ganin ya kamata mu buɗe mana tafsirin nan da ita su ina ganin kuma mun ɗan samu abin da za mu tsinta a ciki da fatan Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu abin da muka ji na daidai Allah ya ba mu lada kuma ya amfanar da mu su kuma ya ba mu ikon cin muriyansu. abubuwan da muka yi na kurakure Allah ubangiji ya gafarta mana akwai tambayoyi bari mu karɓa ɗaya biyu insha Allah na'am na'am malam na'am haka na'am gaskiya ne akwai magana cewa an daure ana daura da aljanu haka wannan daure ba sai daure a ce za a haɓa na yau gaskiya ne kuma mutane ba aljanu a daura na so mai tambaya yana magana a kan cewa a sallar tarawih nan gashi ana ta faɗin falala da daraja da ladan da ke ciki to kuma mutum ya yi tarawihi tunda shi ana yi a farkon dare ne tare da liman to ya zai yi da kuma yana son ya ƙara raya daren kamar yadda muka ƙara kwaɗaitar ya zai yi na daidai ɗayan su baya hana wani da haka ana iya yin su duka ina fatan gane idan ka an yi wato cikashe adadin rako'i da aka ce manzon Allah yakan yi wanda wannan shine abin da mu muke gani yake daidai a da Aisha Allah ya ƙara mata yadda tana cewa ma'aiki kira da amincin Allah ta daka gare shi bai taɓa wuce raka'a goma sha ɗaya ba a cikin ramadan ne ko a watar a wajen ramadan in yana sallar shi ta dare tare da cewa shi sallan sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sai dai fa kawai mu ji shi amma ba za mu iya irin nashi ba domin manzon Allah yakan yin sallar da tun bayan sallar isha baya sallar ne sai an kira a salatu hadamu ya kasanta to watakila wani zai kwatanta yau in annabi ya fara awa nawa kenan jama'a kusan awa takwas awa takwas ko tara ma ƙwarai da gaske tun bayan isha ba shi ne Allah ya gaya mana cikin alƙur'ani Allah ya ce ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila ya ayyuhal muzammil hmm. قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا kun ji shi umarnin da yake a kan shi wato duk da shi manzon Allah ne amma kuma sai aka ƙara bautar da shi wajen ya bauta wa Allah irin wanda mu ba a ma ce mu irin shi ba wanda da ya kamata mu ya fi kamata mu ƙara dagewa wajen waɗannan abubuwa na bauta manzo Allah aka ce kullun laila kai fa ba ka ba bacci baka zo bacci a duniya ba Allahu akbar shekarun manzo Allah nawa ne a duniya 63 kaddara dukkan shekarun nan 63 annabi sallallahu alaihi wasallam ya raya su baya baccin dare za a ga ya wahala ko to amma daga lokacin da ya rasu zuwa yanzu shekaru nawa dubu ɗaya da ɗari hudu da yana ba ake lissafi ba Allah ban sani ba ko kun bani misalin da nake son kwatanta mu wato wani kana ganin ai baccin da bai yi baccin shekara sittin da yake yanzu yana nan ya kwanta yanzu shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ɗoriya ashe bacci mai nisa yana gaban ka da ka wannan rayuwar ba rayuwar kai bacci bane wallahi amma abin ta kai ce mafiya yawan mu to lokacin da muke yin bacci ya fi yawa fiye da lokacin da muke ibada mu ɗauki ƙaramin misali dukkan mu nan, mu ɗauki yinin mu ɗaya kawai 24 hours da yi mai analysis a kansa idan muka kwanta bacci a kaddara mun daɗe ba mu bacci ba mun kwanta ƙarfe goma wanda wasu tun kafin lokacin suke bacci ko a kwanta ƙarfe goma ka tashi ƙarfe biyar misali na asuba ko sai ka ci gaba da sabbobinka awa nawa kenan ka ci kana bacci kaga karfe goma sha ɗaya sha biyu karfe ɗaya karfe biyu karfe uku karfe hudu karfe biyar ka ci awa bakwai kana bacci sai mun shari sai kinta a cikin awanka ashirin da hudu ka ci bakwai kana bacci ina son mu aura list din nan da kyau kuma dukkan mu tsaya mu lura cikin ashirin da hudu ɗaya na in aka cire bakwai saura sha a lissafi da ke saura sha bakwai Ina fata an fahimta an cire awa bakwai cikin ashirin da hudu saura sha bakwai ba cikin awa sha bakwai din nan bari mu lissafin awa nawa kake ci kana yin ibada wanda kake ganin ka gama wa Allah komai Allah ne ya tsakura ka bari mu ga shi kuma awa sha nawa kake ci kake ibada sallolin biyar da Allah ya ce mu yi kullum awa nan muke yi muna sallah awa goma ko ok wato ba ma aka kai wa awa ɗaya awa ok minti biyar minti goma wato ba ma wa minti talatin a kowace sallah inna lillahi wa to bari mu ɗauki average tunda wasu sun ce goma wasu sun ce sha biyar sun ce biyar to bari mu ɗauki tsakatsaki a kaddara muna minti goma ko kuma na san ba ko ina ake minti goma ana sallah duk inda ko limani yake musu minti goma yake sallah Allah da mamu suna nan tana gura gura haka ne kuma haka ne to a yaje muku an duk kuna minti goma a haka hada na fulfili da kuke ai yayi ko minti goma mun sallah a asuba minti goma mu fara lissafi sallah a yi minti goma minti nawa sallah da asar minti goma magariba goma sha goma kai mun yi kokari fa minti goma to biyar mun gina nawa awa nawa ke nan muka ci har yanzu ba mu a ɗaya ba da jama'a kun ji fa yake muke rayuwa kenan wallahi this is the this reality of our life hakika kenan na gaskiya wanda amma yana da ɗakin faɗi ka ji yanzu mun yi awa bakwai kuma muna bacci bacci kawai amma ga ibada har yanzu ba mu yi awa ɗaya muna wa Allah ibada ba to mu ci gaba da alamu ina ko wasu ibadodi da muke yake cinye sauran lokacin ina ko a wai kila ina ba ta gane in muka tashi da daddare a muka tashi gari ya waye za mu je mu fara sabbojin mu tunda an gama asuba yanzu ai ko mutum na yake yin askaru sabah ya zauna dan askaru sabah din nan yayi shi mutum nawa ne inda zaka gane ba a yi Miki nawa mutum zai ci yana askaru saba? a gaba wanda zai iya fari dan ba a yi In da gaske ana yi zaka iya sanin mintuna da zaka yi In da gaske kana yi minti talatin mafi yawa kenan amma akwai wanda cikin minti sha biyar ko ashirin zai gama askaru ka ji. to in akwai mai askaru sabani wal masa a kaddara ya miki talatin da safiya ya miki talatin da yamma kaga ya ƙara awa ɗaya yanzu yana da awa ɗaya da miki hamsin na ibada kaga ya wuce na baccin da yake ko ko yanzu zai kamo shi ma wato ana da one hour fifty minutes versus ko in ratio of seven hours na bacci to ka fita wajen sana'anka in kai ɗan makaranta ne ka tafi karfe bakwai ko takwas baka dawo ba sai karfe biyu ko hudu kai ma'aikacin gwamnati kai ma hawa na haka awa nawa ka ci na neman duniyan ka ga takwas tara goma sha ɗaya sha biyu ɗaya biyu uku hudu awa takwas ka san cin wani awa takwas ɗin wajen neman duniya a haɗa awa takwas ɗin da bakwai ɗin awa nawa kenan cikin ashirin da hudu awa goma sha biyar cikin ashirin da hudu saura nawa saura nawa saura saura awa tara amma kai har yanzu baka ci awa biyu na ibada ba to waɗannan awowi taran nan bari ka je da muke gamawa da su a cikin ne za ka zaman majalisa idan ku gulma idan ku sharwaiya ka tafiya wasu banza kai kallon kwallo ka je ka kalli fina-finai indian series ko ba gaba ne movies kala-kala waɗannan yan eh, wasan kwaikwayo arewa 24 duk a cikin ragowar awa tarar nan awa nawa kuke a akan wannan ko mun fahimta to haka yau mu ke tafiya ka ji a cikin awanka ashirin da hudu baka ba addinin ka da ibadar ka da Allah da ya halice shi baka ba shi awa biyu ba duk sauran awa ashirin da biyu ka je da kake karar da su to idan kai lissafi a shekara awa nawa kake ibada kenan malamai suka ce in ka samu wanda ya shekara ashirin a duniya to idan kai lissafin waɗannan awoyin a shekara ashirin har yanzu bai yi shekara ɗaya yana bautan Allah ba wallahi azim jama'a kowa ya je wannan analysis a cikin shekarar ashirin da kai a duniya da kai shekara ɗaya kana bauta wa Allah ba a haka kuma muke sa yin ana maganar aljanna ƙololuwa kowa ya sa yoyo da shi za a tafi sa aka ce mutane za su yi nadama wa asarrin nadama dan mara'u al'azab za su afa za su yi nadama wai haka muka cinye rayuwar mu a karan banza ba haka kuma muke cinye rayuwar kuma ne hakikan ko mun ci ko mun so sai dai wanda Allah ya mai basira yanzu to ya hanyar gyara shi ne sai ka ce to bari ni adjusting a cikin ayoyin nan bari ƙara ƙara ɗaya wanda zan rinka zuwa ina jin wa'azi a masallaci saboda cikin wannan ayoyi da muka ce ya rage waye yake zuwa wajen wani majalisi da yake jin wa'azi duka harkar mu kawai muke sai za mu kace majalisa ba haka zai ba jama'a ina ubangiji ya sa mu dace an wa masu albarka kun ji ta yadda so abin da ya kawo mu zuwa kan wannan shine tambayar da malam yayi akan cewa idan muna son ma'ainihin hada tarawihi da sallar dare ko da kiyamun laili ya za mu yi bayan ka yi tarawihin ka kuma annabi ya ce duk wanda ya yi tarawihi cikakke tare da limami tun daga kabbarar farko har sallamar karshe ba musamman a takbir ko menene tahlilu a tasbih to kai tun daga kabbaran farko na tarawih har sallama karshe manzo Allah yake za a rubuta maka ladan daren gaba ɗaya kana ibada kaji na farko sannan na biyu ka koma kana da dama har ila yanzu in sun cika adadin raƙoƙin kamar da muka ce kada ka wuce yadda annabi yake ni mun ta ganin dacewan wannan wasu malamai suna ganin wai za ka iya yi amma tun da aka ce annabi baya yi ina ganin baka kai annabi san ibada ba kamar yadda muka yi bayanin nan da haka kada ka wuce na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama don kana son karaya daren kana iya zama kai ta istighfari ko karatun alqur'ani ko tasbihi ko duk wannan qiyamul layli ne jama'a qiyamul layli bai tsaya iya sallah ba kuma in ma sallar ne to ka riga ka yi tare da liman yanzu eh, sai ka cika shi kuma kana wasu ayyukan ibada ina fata gane ko da kuwa kana furkawa saboda kada ka gunjira in ka yi wannan nau'i ka sake sauyawa in ma wani dan wa'azi za ka tsaya kuma ka kalla ka ƙara jin wasu nasiyoyi da za ka ƙara dafawa duk cikin kiyamun laili ko mun fahimta jama'a wannan shine yadda za ka ci moriyar abubuwan gaba ki ɗaya insha Allah wallahu a'lam sai batu game da abin da ya shafi a yawwa shaidanu da aka ce ana ɗaure su kuma sai mu ga a cikin watan Ramadan nan ana samun wasu mutane suna fama da lalura irin na aljani ai in kun fahimci hadisin ba a ce dukkan aljani ake ɗaurewa ba cewa aka yi marzatul jini kangararrun cikinsu da aka akwai a fari ba a ji cewa ana ɗaure su ba kuma akwai wasu wanda duk ba a ɗaure su sai kuma shaidanin cikinsu to ba mamaki ana iya samun wani ɗan bana bakwai cikin aljanin ya fito wasa kawai ya buge wani inda shi ba a ɗaure shi ba ina ba da fahimta kamar awakai ne a gida jama'a idan haka ce jama'a kowa ya kama awakan shi ya ɗaure dan Allah kana ɗaure ƙananan nan wanda aka haifa sabbi iyayen kawai nan ke ɗaurewa amma take take ce na ɗaure a kai na duka waɗannan yan ƙananan sai ka suna ta tsalle suna yawo suna barna sai wani ya ce to ya aka yi ta ɗaure su kuma an da suna barna to shi ne irin wannan an ji na ko Allah ya sa mu dace na wa ala hadin afwan amina ya ku na'am ka koma ka saurari kasa ɗin insha Allah za ka ji na wala Na. haka eh asali kamar yadda muka ishara a ɗazu wannan kalma ana nufin ramadan ne kuma dalilin da yasa ba wasu yake itlaqin kalmar bako saboda bako da yaushe yake nan ba Ɗabi'ar watan dabi'ar bako bako baya zuwa ya zauna tare da kai everlasting ko zai zauna wani lokaci wani lokaci kuma ya tafi da haka in an kira watan da bako ba ya laifi ba a ƙurufi na yin wato a al'ada irin namu amma shari'a bata ainihin wato kira shi da wannan ba to kuma a koma kan wanda shari'a ta zo da shi ya fi dacewa inda za mu gane cewa babu laifi akan haka in an faɗa shine asalin kalmar ramadan ɗin ma in ka koma ka ji maganganun da malamai suka yi sun bayyana asalin shi kalma ce wadda ta samo asali daga ainihin wato a larabawa na farko tun kafin ma zuwa musulunci amma shari'a ta zo ta yi adoptin ta yadda saboda babu wani mugun ma'ana a ƙarƙashinsa. da haka babu laifi shi yasa qur'ani ma ya kira watan da ramadan manzo Allah shi ma mun ji ya kira watan da ramadan kuma ramadan asalin ma'anar shi zafi ne ko tsanani suka ce saboda dama watan na zagayowa ne daidai lokacin da yanayin gari yake zafi to shi yasa ake ce mata ake cewa watan ramadan to kuma shari'a ta yarda shi gaba da kira wallahu a'lam wa eh, insha Allah babu laifi amma za mu ce da a kira da na shari'ar zai fi ina fata an gani wallahu ala wa ala na'am eh shine muka ce al'adance ne ai ai ba shari'a ne ta ce ta ce watan a bako ba ina fata an gani yan wa masu albarka mu yi haƙuri za mu saurara anan sai Allah ya kai mu gobe insha Allah sai mu zo mu an yi wato ci gaba da a tafsirin ayoyin nan da muka ji daga inda muka tsaya insha Allah ta wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم